ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار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 wanda kuma shi ne daidai da takwas ne takwas ga watan sha biyu meladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sati-sati cikin wannan littafi mai suna a tajiridu sare ni a hadithin jami'is sahih wallafar al'imamu zabibi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne majalisinmu na nawa na hamsin da tara ذا mu tashi أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa sahih al-bukhari a nan kitabul ilmi a wannan babi babu ismi man kadaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya maimaita shi a wasu gurare daban a cikin littafin nasa as-sahih haka da imam muslim ya rawaito shi da sauran ashabar sunan wannan hadisi ya fushi. abubuwa gabobi guda uku gaba ta farko ta sammau bismi wala ta kallau bi kunyati gaba ta biyu wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamassalu fi surati gaba ta uku wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar abin da ya shafi gaba ta karshe mun yi tsokaci a kanta yayin da muka karanta hadisin sayyidina ali da hadisin salama ibn al-aqwa a wancan satin gaba ta farko da ta biyu ita ce za ta zama matashiyar darasinmu na wannan yini abu huraira abdurrahman ibn sakhr addausi al-yamani mutunsa ya gabata domin ya maimaito a cikin wannan littafi kuma a cikin wannan babi ya maimaito da dama saboda haka ba sai an sake maimaita kowa ya abu huraira ba yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasammau bismi ku sa suna irin nawa wala takannau bi kunyati amma kan ku sanya alkunya irin tawa wa man ra'ani fil manami wanda ya ganni a bacci faqad ra'ani to hakika ya ganni fa inna shaytana la yatamassalu fi surati shaytan baya kama da kamannina wa man kadhaba alayya muta'ammidan wanda duk ya ƙirƙiri karya da gangan ya jingina mu falyatabawwa maqadahu minan nar to ya tanadi ya tattali mazauninsa a cikin wuta a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi ya yi hali game da mutum ya sanya alkunya ta annabi sallallahu alaihi wasallama alkunya annabi ita ce abul qasim sallallahu alaihi wasallam amma ya yi izini akan kan iya sanya suna irin nashi a iya sa wa mutum muhammad amma kada a yi masa alkunya da abul qasim akwai mazhaba guda uku ta malamai dangane da batun sanya alkunya ta annabi sallallahu alaihi wasallam mazhabar farko malaman da suke cewa mutsulakan bai halatta ba sawa'un wanda za a yi wa za a yi wa alkunyan nan sunan shi Muhammadu ko ba haka sunansa ba sunan shi Muhammad ko sunan shi Isa ko sunan shi Aliyu ba za a yi masa alkunya da alkunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mazhabar ta tabbata daga Imam Shafi'i Allah ya kara masa rahama mazhaba ta biyu su ne waɗanda suke cewa ya halatta mutlaqan sake ba kaidi illa iyaka wannan hani da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓanta ne da lokacin rayuwarsa amma bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa sallama a iya yin alkunya da alkunyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sawa'u mai alkunyar nan sunansa muhammad ko ba sunansa muhammadu ba kaga hannun riga da mazhabar farko ke mazhabar farko alman'u mutlaqan Maza ba ta biyu aljawazu mutlaqan wannan ta biyu ita ce ake dinginawa imamu malik rahimahullahu ta'ala domin sun akwai da dama daga cikin sahabbai waɗanda suka sa wa 'ya'yansu suna muhammadu kuma suka yi musu alkunya da abul qasim don haka wanda ya nuna su waɗannan sahabban ba su fahimci cewa wannan halin hani ne mai dorewa ba ko da bayan sa aiki sallallahu alaihi wasallam don fahimci hani ne da ya shafi ya takaita a lokacin zamanin sa sallallahu alaihi wasallam amma bayan wafatin sa a iya yi akwai Muhammad ibnu Abi Bakr Abu Bakr Siddiq sunan shi Muhammad al-Kunyata Abul Qasim akwai Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Talib al-Kunyata Abul Qasim akwai Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah shi ma alkunyarsa Abu al-Qasim sunansa Muhammad akwai Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qais sunansa Muhammad alkunyarsa Abu al-Qasim waɗannan duk ɗayan sahabbai ne kuma gashi an mutu alkunya da Abu al-Qasim wanda yake nuna kenan alkunyar ba a hana ta ba a bayansa sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa maza ba ta uku waɗanda su kuma suke cewa wanda sunansa muhammad to kada ya sanya wa kansa alkunya abul qasim amma wanda ba sunan shi muhammadu ba sunan shi a sunan shi ali ko sunan shi ahmad ko sunan shi isma'il ko sunan shi ibrahim to zai iya yi wa kansa alkunya da abul qasim ma'ana abinda aka hana shi ne hada alkunyar da sunan ya zama muhammadu abul qasim shine aka hada wannan ita ce mazhaba ta uku a wasu malaman suka fi rinjayar da wannan musamman wasu manya daga cikin limaman mazhabar shafi'iyya kamar ar-rafi'i a cikin littafinsa al-kabir domin sun ce an samu da dama mutane suna sanya alkunya al-qasim ba a taba jin wani malami ya fito ya yi inkarin haka ba wannan shi yake nuna halacci mazhaba ta biyu ita ce mazhabar da ta ce ya halatta mutlaqan halin ya keɓanta da zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kafa hujja da yadda hadisin ya zo a cikin bukhari hadisin anas da ya zo a cikin bukhari ya zo a cikin muslim wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya a kasuwa sai ya ji wani mutum yana cewa ya abal qasim yana kiran wani yana ya abal qasim sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya waiwayo sai mutumin nan ya ce ba da kai nake ba to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace to sammo bismi wala takallu bi kunyati ku sa suna irin nawa amma ka kusa alkunya irin tawa suka ce wannan hadisin ya nuna saboda irin wannan matsalar da za a iya samu a zamaninsa wani ya kirawo alkunyarsa sai ya waiwaya a ce ba da kai nake ba to wannan ko matsalar za ta kau bayan sa sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa wannan matsalar za ta kau yamu yamu ne da mun ce abul qasim ba wanda zai yi tunanin in na yi kira abul qasim da ce abul qasim zo ina nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi yake nuna mazhaba ta biyu wacce imamu malik ya tafi a kanta sannan aikin sahabbai ya karfafe ta ita ce mafi inganci daga cikin abubuwan da aka hikaito na sanya alkunyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wato a ga mutum sawa'un a lokacin abin nan bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma cewa idan sunansa Muhammad kada a sanya shi ma babu wani dalili saboda aikin sahabban yana nuna sabanin haka aikin sahabban yana nuna sabanin haka akwai hadisi da ya inganta a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Ibn Majah da Abu Dawud hakim ya sahaha shi da yadda Ali ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka haifan min da zan sanya masa sunanka in masa alkunya irin taka manzo Allah ce to yace da shi na kaga wanda yana nuna halacci karara bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka aka haifa masa da ya sa masa Muhammad ya kuma ya kuma masa alkunya da Abul Qasim saboda haka ya halatta wannan hadisi na Abu Huraira ana ya ruwaito kwatankwacin sa yana nan cikin Bukhari jabir ibnu abdullahi shi ma ya ruwaito kwatankwacin sa yana na cikin bukhari da muslim hadisin jabir yadda yake wani mutum daga cikin mutanen madina an yi masa haihuwa aka haifa masa ɗa namiji sai ya sanya masa suna muhammad sai mutanensa suka ce ba za mu yadda ka sa masa suna muhammad ba kai masa alkunya da abul qasim har sai mun je mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sa masa suna Muhammad zai masa alkunya da Abul Qasim mutanensa suka ce ba su yadda ba sai an je an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sammu bismi tasammu bismi wala tasannu takannu bi kunyati manzo Allah yace ku sa na amma kada ku yi dauki alkunyata wani ma daga cikin malamai shi da ya tsananta sai waye ba za a sa sunan ba ba za a sa alkunya ba kai wannan yayi tsanani da yawa bari yace ba za a sa sunan ba kada wanda ya sa wa sansa suna alƙasimu yace kada wanda ya sa sansa suna alƙasimu dan kada ya ɗauki wannan a matsayin alkunya don haka ya hana sanya wa 'ya'ya suna ƙasim kaga wanda ya matsa da yawa sai gaba ta biyu ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في hadisin da ya zo a kan ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a bacci ya zo ta hanyar wajen sahabbai goma sha biyu sahabbai goma sha biyu sun rawaito hadisin ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ko hukuncin ganin annabi sallallahu alaihi a halin bacci a yanayi na bacci abu hurairata ya ruwaito kamar yadda yake gaban ku abu qatadat al-ansari ya ruwaito anas ibn malik jabir ibn abdullah abdullah ibn mas'ud abu sa'id al-khudri abu juhayfata ibn abbas tariq ibn ashyab علي بن أبي طالب أبو بكرة الثقفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم waɗannan duk sun rawaito hadisin da ya yi magana a kan hukuncin ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a mafarki abinda wannan yake nuna mana yadda waɗannan sahabbai goma sha biyu suka rawaito wannan hadisi yana nuna mana abin ya yadu a tsakankanin sahabbai shi wannan hadisin ya yadu a tsakankanin sahabbai da dama sun san da shi abu na biyu da za mu fahimta daga wannan har ila yau za mu samu wajen limaman hadisi mutum takwas suka rawaito wannan hadisi akwai bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibnu majah da sauran ashabu sunan sannan irin su ibnu abi shayba a musannaf al-baihaqi fil kubra da dama daga cikin malamai sun rawaito wannan hadisi wannan yake nuna maka muhimmancin hadisin a wajensu sannan kuma dukkaninsu sun yi wa hadisin fahimta fahimta guda ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin shi a mafarki wanda ya gan shi a mafarki a surarsa to hakika ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma ya zo da lafizza daban-daban ya zo da lafizza daban-daban musamman ƙarshensa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haka yake a wannan gurin a wannan ruwaya a wani gurin kuma ya zo man ra'ani fil manami faqad ra'a al haqqa ya ga gaskiya ba ƙarya ya gari ba a wata ruwayar faka ma ra'ani fil yaqaba kamar a fadake ganni kamar a farke ganni ba a bacci ba sai a wata ruwayar faka yarani fil yaqazati aw faka ma ra'ani fil yaqaba wato yazo da shakka yazo da shakka yace hakika faka yarani da sallu zai ganni a farke ido biyu ko kuma faka annama kamar ya ganni ne ido biyu wato ya zo da shakka sai guri guda ɗaya tak a cikin sahih bukhari shine ya zo da sigar jazmi فقد رأى fil في اليقظة فسيراني في اليقظة guri guda ne ya zo da wannan siga ta jazmi cewa hakika da sannu zai ganni a farke a cikin bukhari tare da cewa malamai sun ruwaito shi a wurare daban-daban wajen wurare arba'in da hudu go daya maganar fasaira ne fil yaqaza ta zo sannan bi sigatil jazmi takan zo bi sigatil ashak at-taraddud wannan hadisi abinda malamai suke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna ana ganin sa a bacci kuma duk wanda ya gansa a bacci a kamanninsa to shi ya gani shedan ba zai iya rikida ya fito a kamanni na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan zai nuna maka sharadin ganin ka san cewa manzo Allah ka gani shine ka ganshi a surarsa a kamanninsa shi yasa ce la ya tamassalu fi surati wato zai iya fitowa a surar wani ya ce manzo Allah ne shi zai iya fitowa a surar wani ya ce shi ne manzo Allah wannan zai yiwu amma ba zai iya fitowa a kamanni na manzo Allah bai ce shi ne manzo Allah ba ya da wannan ikon ashe kaga wannan kuma yana bukatar kenan idan ka ce ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci a ce a sifar da ka gansa idan ka sifa ta shi da irin sifofinsa da suka zo a cikin littattafan sunna shi zai tabbatar da cewa eh ka gan shi da amma in ka ba da sifarsa da wata sifa daban wace ba ita ce sifar manzo sallallahu alaihi wasallam ba to abu daban ka gani shedan ne ka gani ba manzo Allah ba shi yasa mukari da ya kawo hadisin sai ya ce qala ibn sirin idza ra'ahu fi surati muhammad sai daga cikin wanda suka rawaito hadisin daga abu hurairata yace ana nufin idan ka ganshi a surarsa in ka ganshi a kamanninsa haka malamai suka ce da mutum zai zo Sai ya ga wani a bacci dan da kurkushi ya ce shi ne maza Allah to ƙarya ba maza Allah ka gani ba dan da kurkushi kuma maza Allah rab'atan ne fitul sai ya ga wani bakikirin mai manya manyan hanci to ba maza Allah ka gani ba ka ga wani dan Afirka ne <laughs> ka je ka binciki ka gani amma ba maza Allah ba ne saboda haka sai ka gan shi a kamanninsa ka faɗi kamanninsa yadda suka zo a sunna haka yake to shi kenan shi ne ka ga manzon Allah din shi yasa annabi yace fa inna shaytana la yatamassalu fi surati wannan mafhumin sa yatamassalu fi ghairi surati zai iya fitowa a wata surata da wata sura daban ba tawa ba yayi da awar shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai fito ya yi da'awar shi ne Allah kamar yadda abul qadir jelani Allah ya ji kansa da rahamarsa a mafarki ce dan ya zo masa amma ya ce shi ne Allah ya ce shi ne rabbu ana rabbuka ka je na halatta maka duk abin da na haramta ba wasu to shine Abdul Qadir Jilani rahimahullahu yace ihsa ya adu wallah ba ni guri bace min da gani makiyin Allah da yake gaya wa almajiransa suka ce ya akai kasan makiyin Allah shedan ne ya baka yadda Allah din bane ce ina Allah zai ce ya halatta maka abin da ya haramta ai daga jin wannan kalmar na san shedan da yake so rufka to kaga da irin mutanen mu ne ai shi ke an buɗe masa kofar tabargaza daman kuma yana yi ta ƙara samun lafi Ya ai jiya ma ya ga rabbul izzati kuma ya buɗe masa kofa to sannan wannan hadisi da dama daga cikin arbabul ahawali su ne sufaye suna garkuwa da shi akan da'awar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati la fil manami fil yaqazati suna da awar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido bayan fakuwarsa da dama daga cikin su sun yi wannan da'awa amma an ka bi abubuwan kawai da awar ake ta kokarin kawowa amma ba a mata dalili kowa zai ce shi ya gaishe sun haɗu wani ma yake kullum sai sun haɗu wani ya ce ma idan ba su haɗu ba rana ɗaya ma shi ba zai ɗaukan sa musulmi ba wani cewa ne da kiftawa ido abul abbas al-marsi kai to cewa idan an sha makance masa maza Allah baya gani ne da da kimsa ido to zai dauka shi ba musulmi ba to waɗanda a awa ko ina zaka same ta suna kai wanda ce ya gani ya gaishe abu kaza wannan akan akan su wannan yana tafiya a sahara wannan a kasuwa wannan kowa ya fada inda ya gani to amma kuma ba za ka samu wanda zai ce ga dalili ba a shara'ance da yake nuna hakan za ta yi siyudi shi da ya kokari ya lalubo wa abin hujja ya rubuta risalar ta tanwirul halak in kani ru'yatin nabiyyi wal malak ta haskaka duhu wajen tabbatar da yiwuwar ganin annabi da yiwuwar ganin kuma mala'ika a fili risala ya tana cikin rasa'id da suke cikin littafin sa alhawilin fatawa juz'i na biyu Yadda dalilin sa shine wannan hadisi man ra'ani fil malai fa qadra ra'ani ko ruwayar man ra'ani fil malai fa sayarani fil yaqabat ya dauki wannan hadisi ke bukhari muslim abu daud tirmidhi ya jero su haka amma sai kashi da sigar fa sayarani fil yaqabat tare da cewa guri guda ne a bukhari ya zo da wannan sigar babu a muslim da wannan sigar sigar jazmi babu abu daud ko tirmidhi da ya ambata kaga akwai tadlisi anan to shi kadai ne yayi yunkuri da kawo abin hujja amma su suna daukar abin an riga an gama ai ba maganar kawo wata maganar hujja shi ma mai maganar ya gani kwanan nan aka shigo da wani littafi wanda aka buga shi a labanan amma mawallafinsa dan masar ne dan dan tijjaniya ne sunan littafin mu'jamu man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wal yaqati wato qamus na sunaye ko tarihin waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bacci da kuma a farke So, shi mai littafin shi ne na farko shi ne na farko shi ya fara gani yace wa qad manna Allahu ala al-abd al-abiq al-faqir برؤيته يقظة ليلا ونهارا وبلا انحجاب عنه صلى الله عليه وسلم يتي wannan bawa gudacce ban san waye gujewa ba al'abiki shine bawan da ya gujewa shugabansa ya ke to al'abiki to ya kira kansa al'abiki wanda ya gujewa shugabansa alfaqiri yace Allah ya yi masa baiwa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ya ganshi da rana ba tare da shamaki ba sun yi ido ido da ido yace wa fi zati marratin ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallama fi sahara shati'ata ce wata rana ma a wata sahara wata faɗar sahara ba gaba ba gida gaba ba gida baya a nan na ganshi wa huwa murtadin jubbatan wasi'at al-akmami ya sanya wata alkabba mai manya manyan hannaye wa ana baina yadayhi ni kuma na ganni a gabansa a zaune faƙala li sai ya ce mun an ta shazaliyun ya ce kai ɗan sharika ɗan sharika shazaliya ne faƙultu lahu sai na ce da shi ana tijjaniyun a ni ba tijjani faƙala an ta shazaliyun ya ce kai ba ba shazali ne faƙultu ya rasu lalla ana tijjaniyun faƙala ni an ta shazaliyun faƙultu ya rasu lalla ana tijjaniyun suka yi ta ja in ja to yadda ya nuna dai haka suka rabu bai yadda ba to shi ne yake sai da zo wajen shehin sa Muhammad Zaki Ibrahim shi ne ya fassara mata wai wai wannan ganin wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah yana nufin anta shazul lahu wato kai anta waladuhu hissan wa ma'ana kai dan sane na ciki kai dan sane na gaske to ba taba ga inda aka kira yaro sha zi ba yake wata rana kuma kuntu azkurullaha fawqa sabbi manzili na hau saman gidana saman rufi, ina yin zikiri ba'da salati subhi bayan na yi sallah asubahi har ta shuruki har rana ta fito fara aiki hu sallar sallama fi alamin ya kaza shi kawai na gaishi karara ga shi nan atiyan wa huwa mumtadi li jawadihi musri'an yazo yana kan ingarman dokin sa yana gudu wa qadim tala'a ma hawlahu bil anwar al bahira ya cika gabansa duk haske ya cika ko ina ce haka ya ganshi to haka yake ta bada labari har yake cewa wa alam annani ma khiftu min shay'in illa wa ra'aytuhu sallallahu alaihi wasallam amami fil yaqati yahdini ba abinda na taba jin tsoro ko fargaba da tsoron wani abu ya same ni sai in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana bani kariya to ya bada labarin sa sannan kuma ya kawo rika daban-daban na waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farke ko kuma a bacci ko suka hada biyun duka to ya kama wani malami dan Najeriya dan nan Najeriya shi ma yana daga cikin waɗanda suke ganin manzo Allah akai akai to ba sai na faɗi sunan malamin ba sai ku je ku je ku je ku nemi littafin ai sai da shi ake a kasuwa amma dai ya ce da shi malaminsa ne shi mutumin masar ne littafin ya ce shakundum ne a ilimi babu wanda zai yake iya keta gaban shi a fannin ilimi ya ce ya gan shi lam aram a'lama minhu fi waqtihi a zamaninsa sa ga kamar shi ba ya kadu ya tafajjaru ilman kai kamar ya yi bindiga saboda ilimi wa kana ya takallamu fi kulli ilmin tunaqishu kowane ilimi zaka tattauna da shi sai kaga ya sani hatta fi ilmin zayarja ilmin zayarja ilimi ne na sigiri ilimi da duba yan duba shine ilmin zayarja na buga kasa yace har wannan ya san shi wa ilmul falaki wa ilmul tibbi ya san ilimin sararin samaniya astronomy astronomer ne sannan ya san ilimin wato abin nan dibbi ya san medicine yace wa mu'zamu lugati dunya wal alsin yawancin harsun harsunan duniya ya iya yace kuma sharifi da jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asalinsa wa asluhu min Najeriya yace a Najeriya huwa shaykhul islam a nan Najeriya shi shaykhul islam ne sai yace mana wa kana kasira lijtima'i bi sayyidil wujudi fil yaqamati amma yana yawan haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fili a fadaki a farki suna yawan haduwa to ya ci gaba da faɗar sa cewa ya fi kowa sauri a sallah ban san me ya karama a cikin kana asra unnasi salatan to ya faɗi malamansa da almajiransa sannan ya ce yana daga cikin karamominsa wai shi mai littafin ya yi mafarki sun hadu da shi sai shi yake gaya masa cewa laqad awrasa lillahu maqaman wa huwa annahu la yastati'u ahadun dukula Najeriya illa bi iznin minni ce babu wani wanda ya isa ya shigo Najeriya sai da izini na to kaga waɗanda suke neman bakin haure sun san ina ya kamata su je akwai wanda yake ba su biyu ba gwamnati ba to haka yi ta kawo waɗannan abubuwa a farko ya faɗi sharuɗa arba'in da ladabbai arba'in na ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sharuɗa arba'in daga cikin abin da yake faɗa akwai wasu abubuwan da sunna ma ta sun saba wa sunna akasin sunna ne kamar misali wujubu shaddin rihali ila rawdatihi wa qabrihi kaga wanda ya saba wa hadisin la tashuddu rihal jamsin wato mutum ya niki gari daga gari bai nisa ya je ya ziyarci kabarin sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa hadisin manzo la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid daga cikin sharadin da ya kawo sharadi na goma sha hudu in mutum yana so ya dinga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara ido da ido to ya daina zama da masu sukan da masu sukan waliyai ya ce kamar waɗanda suke zuwa saudiya don neman kuɗi to a hankali a hankali sai su zama wahabiyawa Ke to waɗannan suna sai da lahirarsu da duniyarsu to waɗannan yana nufin sun karya sharaɗi na sha hudu wanda suke zuwa yan kano ci jidda za su gaba za Allah to daga cikin sharaɗin sa sharaɗi na ashirin da hudu az zuhud ta fi duniya wal akhirah wato kai zuhudu ka ki duniya ka ki lahira saboda su a gurin su ai ba sa san aljanna eh saboda shine azhudu fil akhirah din ka ki duniya ka ki lahira sai wanda yace in Allah in dai dan aljanna ka ne nake bauta maka kakkasa ni in kuma dan wutar ka nake bauta maka dan tsoron wutar ka to Allah ka kona shi kaga shi a gurin sa waɗannan abubuwan Allah ya halice su abatan ba su da amfani da su da rashin su duk ɗaya ne yace sharafin sa na 23 shi ma zaka je abu ne wato in kana so ka daga ganin manzo Allah a fili da da farki da mafarki to ya zama da da zinariya gwalagwalai da duwatsu duk ɗaya ne a gurinka sannan mutum ya zama la yahummuhu ju'un wala shaba' ba zai damu da yunwa ba ba zai damu da koshi ba ya zama daidai ne a wajensa yana jin yunwa ko ya koshi wala ya hukmuhu urun aw kitau da tsiraici da tufa ba za su zama ɗaya a gurinsa ko ya ta tsirara ko ta tafi da tufafinsa babu bambanci sai ya ji cewa duk daidai ne ya tafi tsirara ko ya sa tufa a jikinsa duk daidai a gurinsa to haka ya ta kawo irin waɗannan sharuɗa har wajen guda arba'in to shi ya cika tun da shi shi suna haduwa to ko ah? a a to wani yake magana hadisi kai ma to mu koma mu ji abin da malamai suke cewa game da wannan matsala na farko abu ne sananne da babu wanda ya isa ya ja a kansa babu wanda ya isa ya ja akan wannan magana da za mu faɗa babu wani sahabi ko wani tabi'i ko wani daga cikin asba'u na ko wani limami mujtahidi kamar maliku ko shafi'i ko ahmad ko abu hanifa ko sufyan sauri ko sufyan ibn ko yahya ibn sa'id al-ansari ko wake ibn jarrah ko layth ibn sa'ad da sauransu da sauransu wanda suna nan da dama babu wani wanda ya taba fadar cewa ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ri da hudu ido da ido babu wani wanda ya taba fadar wannan magana idan kuma aka ce akwai sai a nuna inda sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali yace ai za ka iya ganin manzo Allah ido da ido bayan wafatinsa saboda haka waɗanda suka yi wannan da'awa sun saba wa ijma'in musulmi na farko gaba daya Allah ce wa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dalilai da yawa suna nuna ba zai yiwu ba bayan fakuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya da'awar shi sun haɗu a kasuwa ko a sahara ko a gidansa ko a masallaci ko a wani guri daban daga cikin irin dalilan na farko dai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bit bittawaturi ta hanyar dalili da ya zo dalili wanda yake mai karfi cewa annabi sallallahu alaihi ya yi wafati ya rasu Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar masa da cewa daman haka za ta faru innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun saboda ka ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai tashe shi kamar yadda ya zo cikin hadisi sahihi ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaushe yawmal qiyamah ne ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito ranar gobe kiyama farkon wanda zai fito ranar gobe kiyama ba qablal kiyama ba Allah ya nuna yadda ya tsara rayuwa wanda ya koma zuwa gare shi shikenan baya dawowa wannan shine tsarin da Allah ya yi wa rayuwa gaba daya ta kowa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un to sannan abu na biyu idan ka ce Allah yana rayawa yana raya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya haɗu da wannan ya haɗu da wancan to kamar kana da awar in ya haɗu da wancan kuma ya koma mutuwa a kuma raya shi ya haɗu da wancan ya mutu kuma ya kuma raya shi ya haɗu da wancan ya mutu kuma a kuma raya shi mutuwa nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi mutuwa daya Allah madaukakin sarki ya rubuta wa dukkan halittu shi yasa sai da Abubakar yace ammal الموت الذي كتب الذي كتب الله لو كتبه الله عليك فقد مت mutuwar da Allah ya rubuta maka kayi ta ya ce Allah bai rubuta maka mutuwa sau biyu ba haka sai na abubakar ya ce lokacin da ya zo ya gan shi a kwanci an rufe shi da gwadansa ya buɗe fuskarsa ya sumbace shi ya ce tsibta hayyan wa mai lokacin da ya fita yana hudu ba me yake gaya wa mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaku thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un saboda haka da babu ku shine fa kuntum ahya amwatan da babu ku sai ya raya ku ta hanyar ya halicce ku thumma yumitukum sannan kuma zai kuma karban ranku bayan ajalin ku yayi sannan kuma na da gobe kiyama sun mai yuhyikum ya sake raya ku wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya cikin rayuwa ta barzakhu akwai rayuwar barzakh alhayatul barzakhiyya rayuwa ta barzakhu wannan rayuwa ce da ta saba irin wannan rayuwar da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama hayyun ne alhayatul barzakhiyya rayuwa ta barzakhu ba rayuwa ta duniya ba rayuwar barzakhu kuma gaibi ce gaibi kuma ba a iya cewa ga yadda yake rayuwar ka barzaku kamar rayuwar wanda suke cikin kabari ana musu ni'ima musulmin kwarai da rayuwar waɗanda suke cikin kabari ana musu azaba mutanen banza ko kafirai wannan ba za ka iya wato nuna ko ka yi bayanin yaya suke cikin wannan rayuwar ba za ka iya bayyana su da za ka je ka tona kabarin ba za ka gari ba da za ka tona kabarin za ka kasusuwan sani amma mu suna sunna mun yi imani da cewa akwai azaba kabari النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا الله ينونا من الشيواء فرعون دمتا ننسى أنا تبجروا مسوتا تابد يما ranar gobe kiyama sai kuma ku shiga matsananciyar azaba kaga wannan da ake bujuro musu safe da yamma ya nuna jabanin alkiyama ne ita ce azabar kabari din wannan aya ce karar da take nuna azabar kabari to wannan duk rayuwa ce ta barzahu ba ka iya cewa ga kaifiyarta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqabati wanda duk ya ganda a bacci zai ganda a farke da yana nufin ka ganshi a titi a garinku a Kano ko a Kaduna ko a Katsina ko a ƙasarku da a ce wannan yake nufi to da sai a ce wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai gaskata ba domin miliyoyin mutane suna ganin sa miliyoyin mutane daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansa daga cikin limaman musulmi sun gaishi amma babu ɗaya da ya da'awar cewa kuma sun haɗu bayan wannan sun haɗu ido da ido kaga da yana nufin duk wanda ya ganshi a mafarki sai kuma ya ganshi ido da ido ya kamata a ce duk waɗannan da suka ce sun ganshi a mafarki su kuma zo su ce sun ganshi ido da ido to kuma ka ganshi a mafarki ko ba ganshi ido da ido ba inda a ce hakan ake nufi da ma'anar to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar da ba ita ce gaskiya ba to wanda zai yi irin wannan fassara fassara da za ta kai ka ga ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan fassara ta kai gaya wajen kafirci da ilhadi haka nan dalili na hudu cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wani zai zo ya ganshi a fili har ma ya ba shi wasu addu'o'i ko wasu wurde ko wasu zikirai wannan maganar abin da take nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wani abu da bai sanar da al'ummarsa ba sannan kuma ya nuna gajiya wasa wajen gyara al'ummarsa za abin da muka sani ne na al'amarin sahabbai bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallama an samu rashin jituwa iri-iri a tsakankanin sahabbai kai tun lokacin ma yana barin duniya ba a ma binne shi ba aka fara samun sabani tsakanin almuhajiru da wal ansa wanda duk ya karanta tarihi ai an san da wannan aka haɗu wasu su ce minna amirin wa minkum amir wajen zaben khalifa wanda ce a. a nada daga cikin muhajiruna a nada kuma daga cikin al'ansar aka fara samun sabani sa'ad ibn ubada yana daga cikin waɗanda har ya bar duniya yana jin takaicin ba a samu amir daga cikin al'ansaru ba kuma ya zama shi ne har ya mutu yana takaicin ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa ai kaga ba amma binne shi ba sai ya taso ya tara su ci haba ya za ku ce minna amiru wa minkum amir ai abubakar shine ko ai wani ai wani an samu wannan gashi ko ba abin da shi ba kwana uku ana ta takaddama dan lokacin da aka samu sayyidina abubakar da umar suna wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya zo ya same su ya ce ku riski sahabbai a sakifa in ba haka ba za su yi rarrabuwar da za a zo a kasa haɗa kansu shine dalilin da yasa suka tafi sakifa wanda wasu yanzu suke musu sharri cewa ai manzo Allah na rasuwa suka watsar da shi suka tafi neman mulki suka yi kutu-kutu suka kwaci wanda ga abin da ya faru suna gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya musu cewa gashi can al-ansaru da muhajirun sun haɗu ana kokarin a samu sabani waye za a sanya khalifa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan tafiya sai da dalilin da yasa sayyidina Abubakar da Umar suka tafi Abubakar ya tashi ya hudu ba a gurin kowa ya sallama aka yadda shi kenan saɓanin ya wuce to haka nan an san saɓanin da aka samu tsakanin sai sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha kan batun gadanta don wannan gona ta fadak wanda har aka samu rashin fahimta tsakaninta da babban abokin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai da abubakar da wata shida da ta yi a duniya bayan rasuwar mahaifinta da wannan abin a ranta da a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayyana bai kamata ya bayyana nan ba kirawo yarsa ya ce hadisin nan da na Abubakar ya faɗa Abu Huraira ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa haka yake nufi ba a cin gado na ki haƙura in kuma ita ke da gaskiya ya fito ya gaya na Abubakar cewa a ai ya ke da gaskiya a ba ta gado ta amma bai wannan ba sai bayan ɗaruruwan shekaru kuma wasu su dinga ganin shi ba kakkautawa akai akai <laughs> ga yadda ya kamata ya bayyana can wani ce ya ganshi akan sahara wani ce ya ganshi yana sahara ko yana kan kan gidansa kaga ai ya kamata a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a can ne in ba haka ba sai a ce to ya nuna gazawa wajen ya kawo sulhu da nasiha ga al'ummarsa sannan an san abin da ya faru lokacin sayyidina Usman ɗan tawaye suka yi ƙawanya suka zagaye gidansa suka ce ya fi amana al'umma sai ya sauka daga halifanci ya ya yi babakire ya yi sama da faɗi da dukiyar jama'a wasu jahilai da suka taho da garuruwa waɗanda ba su san musulunci ba suka zo madina suka yi wa gidan gidan Usman ƙawanya da makamai inda manzo Allah yana bayyana bai kamata ya bayyana nan ba ya fito ya gaya musu cewa ya kirawo babban su ya gaya musu cewa wannan sahabi na ne kaza kaza ya faɗi matsayinsa in kuma sayyidina Usman din ne ba daidai yake ba ya fito ya ce sayyidina Usman wanda abu ka hakura ka sauka kai laifi amma bai fito ba har aka zubar da jinin Usman aka kashe shi wanda wanda ya haddasa fitintinu waɗanda rayuka masu yawa suka salwanta a dalilin wannan zala yana bayyana kuma ya bayyana sai bayan shekaru da ɗaruruwa sai kawai ya fito ya ba wani wuri a zubar da jinin manya manyan sahabbai irin wannan sai ya shiru ya kyale ya noke dan kawai a ba wani wuri kaga wannan ai bai kamata wani mutum mutum yayi wannan tunanin ba sannan an sa abin da ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina kafin muawiya da talha ibn ubaidillah da kuma zubair ibn al-awwab da sayyidatuna Aisha waɗancan su uku sayyidatuna Aisha matarsa ce wadda duk a cikin mata ba wacce yake so kamar ta waɗancan biyu kuma Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah manya manyan sahabbai ne suna cikin as-sabiquna al-awwaluna sannan kuma suna cikin al-asharatul mubashshirin bil janna Nabi sallallahu alaihi wasallama yana iya bayyana ya fitowa har yaƙi ya kaure tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu aka zubar da jinin tufin dan mutane a dalilin wannan faɗa aka soke raƙumin sai da tuna aisha da yana bayyana aika mata ya bayyana cewa ba ba kakkautawa kaga ai wanda duk ya faɗa haka ya jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina masa gajiyawa wajen ya gyara al'ummarsa ya gyara sahabbansa sannan ga abin da ya faru da tsakanin sayyidina Ali da Muawiya a siffin waqa'atu siffin aka zubar da jini na manyan mutane masu yawa amma rubu yasir anan shi ba shahada Allah yana iya bayyana ya bayyana anan ya bari a zubar da jini irin wannan dubinnan mutane rayukan suka tafi ba sai fito ya sasanta faɗan ba sai fitowa sai fito bayan shekaru ɗaruruwa ya ba wani zikiri ya ba wani salati kaga akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da gajiyawa da takasiri wajen gyara sahabbansa sannan ga rikicin khawarijawa yan tawaye waɗanda suka yi yaƙi da sayyidina ali aka zubar da jini mai yawa yawan gaske dubin ne ake ambata dubu ashirin dubu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ba sai ya fito ya kama hannun shugaban khawarijawa ba ya ce kai kai ba musulmi bane ya ba za ka yi da'a ga shugaba ga shugaba ba daga nan wutar ta mutu amma sai ya kyale ya kwance su a kabari ya ki fita sai bayan shekaru kuma ya bayyana yana ba mu wannan zikiri yana babu wannan yana gaisa da wannan yana cewa wani kai dan tijariya ne wani da a'a <laughs> kai dan kai dan shazaliya ne da a'a me amfanin wannan gamuwar kawai a ce da shi kai dan shazaliya me amfanin sa to duk irin waɗannan suna nuna mana to kuma ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce yana bayyana bai bayyana ba sai daga karshe karshe kuma ya je gidan wannan sa da wancan a sahara ya mu wancan kaza ya mu wancan kaza ga manya bayyana sahabban sa ta har suka bar duniya bai taba bayyana ya gyara ma wani wani abu ba shi yasa abul abbas al-qurtubi malamin qurtubi mai tafsiri a cikin littafinsa al-mufhim yake cewa maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karar a ganshi yace hadha qaulun yudraku fasadahu yudraku fasaduhu bi awail al-uquli <coughs> ba buƙatar zurfin tunani yace wannan maganar ba ta buƙatar zurfin tunani dan ka gane cewa magana ce ta banza magana ce mara kan gado ba buƙatar sai ka yi dogon tunani inji malam abul abbas al-qurtubi yace wa yalzamu alaihi an la yarahu ahadun illa ala suratihi allati mata alaiha Ta abinda wanda yake nunawa duk sanda za ka ganshi za ka shi a cikin kamanninsa da ya rasu wa an yarahu ra'iyani fi alin wahidin fi ne. kuma ta yiwu mutane biyu su ganshi a lokaci ɗaya a gurare biyu daban-daban wanda ya ganshi a katsina yanzu da dare karfe bakwai da kwata wani ma ya ganshi a nan kano bakwai da kwata yau da daddare wani ya shi duk a lokaci ɗaya ya ce wa وأن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق kuma a tashe shi wa an a tashe shi daga daga kabarinsa ya fito ya yawo a cikin kasuwanni wa yukhatibun nas ya yi magana da mutane wa yukhatibu su ma su yi magana da shi wa min zalika kuma wannan maganar ta su har yau tana lazantar da cewa an yakhlu an yakhlu akwai tun da zai fita ya je na ya je can zai zama wani lokaci ma ko an zo ziyara sa a kabari baya na. alhazai yanzu sai su je su ta ziyara baya baya ya fita fala ya yabqa min zai fi shay'un zan baya cikin kabarin ya tafi ya tafi wasu gurare tunda duk sanda ka ganshi kuma za ka mafarki za zaka ganshi kuma mutane da yawa suna mafarkin sa shikenan sai ta tafiya haduwa da wani a Algeria wani a America wani a China wani a nan Najeriya wani a Niger wani a Togo can kuma kabari ana ci ana ta assalamu alaikum ya rasul baya wannan magana abul abbas al-qurtubi ce nake gaya muku wani shahararren malamin malikiya ba maganar ba wahabi bace yace fa yuzaru mujarrad al-qabr wa yusallamu ala ghaib sai mutum ya je ziyarci kabarin shi kadai ya yi sallama ga wanda baya nan li'annahu جائز أن يرى في الليل والنهار مع مع اتصال الأوقات على حقيقة ala haqiqatihi fi ghairi qabri ce domin a iya tunda ka an ce za a ganshi kuma ganin nan nashi a iya ko je wanda lokaci ko ko wanda saka ko wanda minti za a iya samu wanda ya mafarki idan in kai yanzu ba dare bane a wani gurin dare ne wasu bacci suke kuma cikin za a samu wanda zai mafarki in ma ba daren bane a garin ku kai da rana akwai masu bacci wani zai iya garinsa. sa sai zama ko da wani lokaci kawai zirga zirga yake wancan yanzu ya gaishe bara je su haɗu wancan baya ganshi bara je su hadu kaga baya da lokacin zama a kabarin su kenan to shi ne abul abbas al-qurtubi yace wa hadhihi jahalat to kaga wannan duk jahilci ne irin wannan magana ka fade ta ka faɗi jahilci la yaltazimu biha man lahu adna maskatin min min al-aqli yace wanda Allah ya bashi koyaya ko da irin hankali ya bashi ko mun kankanta sa ce zai gane cewa wannan abu magana ce ta jahilci ce wa multazimu shay'in min zalika muhtallun maqbul wanda duk zai ce eh, ya yadda hakan tana faruwa abul abbas al-qurtubi yace wannan mahaukaci ne ba mai hankali ba dalili na shida wasu sukan ce ai ganin sa bayan an gaishe a mafarki kuma a ganshi karara karama ce da Allah yake ba waliyai to kaga wannan ma mardut ba magana ce a bar sauraro ba magana ce a bar ya sauwa domin na farko karama dai kyauta ce daga Allah yana ba ma wanda ya so daga cikin bayansa salihai ba ka cewa Allah ka bani karama kai ta addu'a kana Allah Allah Allah ka bani karama Allah ka sa zama mai karama karama ba a neman ta la tuqlabu ibtida wani abu ne da Allah yake ba ka kyauta ba ka ba sani ba sai dai ka tsinci kanka cikin masu karama Allah ya karrama ka da wani abu da baka sani ba kai dai ka lizinci da'a da biyayya ga ubangiji ba baka sani ba irin wannan karama din wannan abun al-khariqu lil ada din wanda ya saba al'ada zai faru gare ko ba zai faru ba to amma su masu cewa suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara sun sanya ganin nasa karara yana daga cikin manya manya abin da suke nema ido rufe har ta kai mai addurratul kharida a juz'i na daya shafi na hudu yana cewa wa amma alladhi huwa afdalu wa a'azzu min dukhulil jannati fa huwa ru'yatu sayyidil wujudi sallallahu alaihi wa sallama fil yaqadati yace abin da yafi shiga aljanna falala yafi shi daukaka ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a karara a fili yace wanda ya fi shiga aljanna fa yarahu alwaliyu alyawma yawma a yau wali zai iya ganin sa kama yarahu sahabatu radiyallahu anhu kamar yadda sahabbai suke ganin sa ce fahiya fahiya afdalu min aljanna wannan ganin ya fi ka samu aljanna to kaga su bukatar su ce wannan suna bautawa Allah dan su samu wannan wanda kuma ita karama ba a neman ta ba a cewa ana yi dan a samu wani abu kharibul lil sannan abu na biyu da yake nuna wannan ba karama bace karama ba a samunta ta hanyar wata riyaba ka ce ba ka ba kanka wani wurin dai ko wasu sallori don ka samu karama a su kuma waɗannan da suke da'awar su sallallahu alaihi wasallam ya kazatan suna da'awar cewa idan ka yawaita wasu zikirai ko salati to za ka gan shi ya kazatan in ka duba littafin bugu ya shafi na saba'in da tara yana cewa tsariƙatuna an nukfira min as-salati alayhi sallallahu alaihi wasallam dariqa mu yawaita yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min julasa'ihi har mu zama daga cikin abokan zamansa wa nashabahu ya qazatan mu zama abokansa muna tafiya da shi muna abokantaka da shi ido da ido mislu ashabihi kamar sahabbansa wa nas'aluhu an umuri dinina mu tambaye shi wa salahu an umuri dinina mu tambaye shi bi masa tambaya game da al'amuran addinin mu wa alil al ahadith allati da'afaha al huffaz indana mu tambaye shi wasu hadisai da manyan malamai masana hadisai suka ce ra'ifai ne ce ya rasulullahi hadisan na ra'ifai ne ko ba ra'ifai bane ya ce mana kai ko ba ra'ifai bane wa na'malu bi qawlihi fiha mu aiki da maganar da zai gaya mana kaga duk ya rushe ilimin salahul hadisi a rufe ilimin jarh wa ta'dil duk wannan wagagen littattafan da aka rubuta duk ya rufe inda za su ganshi su zama suna zama da shi kamar sahabbai kaga ba su da bukatar wannan ba bukata haka za zaka ganshi ka ce ya rasulullahi hadisin nan da aka ce maudu'i ne wai ba kai ka faɗa ba ce ni na faɗa mana mu shi yasa al-ajluni a cikin muqaddimar littafin kashful khafa ta rubuta wani ɗumai mai littafi wani kafa duk da aikin wasu ne ya kwaso ya zuba a ciki hadisai da ya kawo dan yayi bayanin waɗanda suke masu kyau da marasa kyau a littafin amma da ya gabatar wani littafin kuma sai ya rushe littafin duka sai ya zama littafin baya da amfani sai yake cewa duk da abin da muka faɗa na cewa akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi hadisi kaza sahihi ne hadisi kaza bai inganta ba to ta iya yiwa abinda al'umma duk ta haɗu manyan malamai suka yi ijma'i akan cewa sahihi ne ta hanyar kashafi mu gane cewa ba sahihi ba ta iya yiwa abinda malamai duk suka haɗu suka ce ba maganar annabi bane ƙarya ci zunzurutunsa ta hanyar kashafi mu tabbatar da cewa maganar manzo Allah ce to me amfani littafin a gari ya rushe littafin <laughs> da duk wani abin da ka faɗa ta hanyar kashafi za a iya gane cewa ba daidai aka gano ba an sai a koma kuma a nemi ahalin kashfi din sai a dogara da su kawai haka in ka zo kana neman bincike akan hadisi nemi mai kashafi shi yasa suke wata magana suna jingina wa su na san ba gaskiya bace don ba inda aka mutu rubuta ta tarihinsa cewa shi kai tsaye in ya tashi rubuta hadisi manzo Allah suke haɗuwa da shi manzo Allah hadisi nake so rubuta kaza yaya ka gani manzo Allah ya ah, bai kyau ne sai ya rubuta ko ya yaya ah, ka gani ta ah, ba da kyau sai ya rubuta <coughs> to amma kuma abun mamaki in ka zo ka ɗauki sa kamar misali ka ɗau jami'u sagir jami'u sagir za ga wasu hadisan ya ce da su da'ifai wasu ya ce masu kyau waɗanda ya ce masu kyau ne sai ka samu a cikin littafin sa al-la'al masdua ya ce mawdu'ai yana tuka da warwara idan maza Allah yake gani kai tsaye to maza Allah ne masa tuka da warwara yau ya ce masa mai kyau ne gobe kuma ya gaya masa bai da kyau to wanda yake nuna maka da ilimin sa ne yake kaiwa ga launanawa ko ya kaiwa ga to wani lokaci kuma dan adam dan adam gajiyayye ne zai iya rubuta abu ya manta bayan ya zo ya sake bincike ya rubuta ya rubuta kuma sabanin abin da ya rubuta jiya wannan ɗabi'a ce ta dan adam haka tana iya faruwa amma da manzo Allah ne yake ga masa kat ka ga ba magana kuma ya rubuta gobe kuma ya zo rubuta aka sa sannan kuma ita karama ai bata bata saba wa shari'a bata saba shari'a wannan kuma da awar ta cewa ana iya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido wannan ya saba wa shari'a ya saba wa shari'a sannan kuma karama galibi nadir nadirin take faruwa ba ta cika faruwa da yawa ba eh? karama ka duba tarihin sayyidina abubakar tarihin sayyidina usman aliyu da manya manyan sahabbai dauko manya manyan tabi'ai dauko manya manyan limamai su maliku su ahmad ka bincika ka ce ka tara karamu musu sai ka ga wani ma babu babu ma wannan abin da ake cewa karama a tarihi. sai umar sai ga ana fadar magana sariyatul jabal abubuwa ɗaiɗai kuwa ka ka ji ana fada su ko waɗannan kullum ba suke ganin sa ya za ya zama ya zama ya zama karama karama jira tuloko amma nan yadda ko bi kasra kaga alamar cewa ba karama bane sannan da a ce maganar da suke faɗa gaskiya ce ai da waɗanda ya kamata su su fi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da buƙatar ganin nasa su ne khairul quruni khairun nasi karni da manzo Allah ya faɗa da su ya kamata su fara gani domin su ne afdalu hadhihi al-umma kuma su ma sun samu kansu cikin bukatar su gani sadin shi yasa al-alusi duk da karkatar sa zuwa ga sufanci al-alusi mai littafin ruhul ba'ali littafin nan nashi na tafsiri duk da yana da karkata zuwa ga sufaye amma ka je ka ɗauki tafsirin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum inda ya tafsirin wannan aya ka je me yake cewa yace inna ma nusiba ila ba'd al-kamilina min arbab al-ahwali irin abin da ake jingina wasu manya-manyan mutane masu kamala dan naga muku yana da karkata zuwa ga sufa yace manya-manyan mutane masu kamala ana jingina musu wasu abubuwa min ru'yati nabi sallallahu alaihi wasallam ya kabatan da cewa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido ba da mauti bayan mutuwarsa wasu alihi har ma su tambaye shi wal akhdi anhu su karbi ilimi daga wajensa alusi ya ce lam na'lamu a fi sadr al-awwali kuma mu san haka ta taba faruwa ba a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko a cikin atba'i tabi'ina sufancin da yake rike da shi bai hana shi faɗa gaskiya ba yace wa qad waqa ikhtilafu sahaba yace sahabbai sun yi sabani radiyallahu anhu min hili tufi tun lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wasallam ila ma sha har zuwa ma sha Allah sun yi sabani daban-daban fi masail diniya wa umurin dunyawiyya cikin matsaloli na addini sun yi sabani cikin matsaloli na duniya wa fihim abubakar wa ali radiyallahu anhu ce a cikin su akwai sayyidina abubakar akwai ali Allah ya kara musu yarda wa ilaihi ma yantahi aghlab aghlabu salatil Sufiya. yace yawanci salsalar sufaye suna jingina ta da sayyidina ali ko su jingina ta da sayyidina abubakar allati tunsabu ilaihim tilka ruya waɗanda su kuma waɗanda suke dinginawa waɗancan sahabbai su kuma suna da awar ganin annabi sallallahu alaihi wasallama karara ya kamata da sayyidina abubakar tun da shi ne shugaban sufaye ko sayyidina ali tun da shi ne shugaban sufaye ya zama shi ya fara gani ko shi yake gani ba kakkautawa alusi ya ce to wannan ba ta faru ba walam yablughna labari bai zo mana ba anna ahadan minhum a. ɗaya daga cikin su ya taba da'awa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil yaqra cewa ya ga manzo Allah ido da ido wa akhadha anhu ma akhadha ya karba abin da ya karba a wajensa yace ba mu samu wannan labari ba alusi ya kuma cewa wa kadhalika lan yablughna annahu sallallahu alaihi wasallam zahara li mutahayyirin fi amrin min ulaika sahabati kiram fa arshadahu ce ba mu taba jin labarin cewa wani da ya rude cikin sahabbai ya kasa gane wani al'amari ba annabi sallallahu alaihi ya bayyana gaba gare shi ya nuna masa yadda zai yi wa azala hayratahu ya kawar masa da tibaucin sa yace ba mu taba jin wannan ba yace wa qad sahha an umar kuma hadisi ya tabbata daga da umar annahu qala fi ba'd al-umuri wasu abubuwan na mas'alar addini da umar in ya bincika ya bincika ya ga bai samu hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yayi takaici yace ya laitani kuntu sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na tambayi manzo Allah game da wannan mas'ala ga lokacin ta yayi kaga da ana bayyana ai sai ya gaishe ah, to bai ne sai ba ina muna haduwa ba baya da yawa za ka ga inda sai da Umar yake faɗar haka ce walam yasihha indana annahu tawassala ila su'ali anhu sallallahu alaihi wasallama ba mu taba gani inda annabi ya samu sayyidina Umar ya samu dama har ya kai ga tambayar sa annabi ya kai ga tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama nadira ma yuhka an ba'd arbabil ahwali kwatan kwatan abin da ake bamu labari game da wasu sufari haka kamar salatul fatiha kaga du'a haka aka gida ta ko ce yana salati iri kaza ya samu wani salati da ya fi salati yake daidai da karanta dalilu adadi kaza sai ya watsar da salatul fati sai suka gama da manzo Allah Abu Sambul annabi ya ce da shi ya ya kabar salatul fati ya ce ka koma kan salatul fati ya bada labari yayi kaza su suna gani haka babban cikin sauki ya gamu da shi a wannan kauyen su gamu da shi a wancan kauyen amma sai na Umar ba taba samun labari ya ce ya taba haduwa da shi ya warware mu matsalar nan ba yace wa qad waqafta ala ikhtilafihim fi hukm al-jadd ma al-ikhwa ka sa ka mu gani a cikin littattafan ilimi yadda sahabbai suka yi sabani game da hukuncin wato gado idan lokacin da kaka za ta haɗu da ‘yan uwa ‘yan uwan mamaci yaya za a fidda wannan matsala a gado suka yi ta saɓani wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce ‘yan uwa ba su da komai wanda ya ce kaka ba su da komai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba sai fito ya ga musu ga yadda mas'alar take ba fa hal waqafta ala anna ahadan minhum zahara له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارشده الى ما هو الحق ka taba jin labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karara yayi bayanin cewa ga yadda gaskiya take ka taba karanta wannan babu wa qad balagaka ma ara fatima البتولة رضي الله عنها من الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. في ya zo maka. kai mai karatu irin abin da ya samu yarsa Fatima na bakin ciki gaya bayan wafatin sallallahu alaihi wasallam wa ma jara fi amri fadak abin da ya faru na al'amarin gonar fadak fa hal balaga ka anna nabi sallallahu alaihi wasallam zahara laha ka taba jin labarin annabi ya bayyana ga Fatima kama zahara lisufiyati kamar da ya bayyana da sufaye ka taba jin wannan qabla law'atiha tun gabanin ta yi ta bakin ciki ya ya bayyana ya kwantar mata da hankali wa hawwana huzdaha wa bayyana laha alhal ya kwantar mata da hankali ya bayyana mata yadda al'amarin yake ka taba jin wannan wa qad sami'ta bi dhahabi aisha ila al-basra ci ka ka ji labarin sanda sai da tuna aisha ta baro makka yayin da ake ta wannan takaddama tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya lokacin da ta baro makka bayan kashe usman za ta tafi basra ta je ta yi bayanin yadda ya kamata a bi jinin Usman ce eh, ka samu wannan labari wa ma kana min waqatil jamal ka samu abin da ya faru a wannan yaki da aka kwamza tsakanin mabiya Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da ita da Abdullahi ibn Zubair Zubair ibn al-Awwam da kuma Talha ibn Ubaydillah ka samu labarin abin da ya faru tsakanin su da tsakanin Sayyidina Ali fa hal sami'ta تعرض صلى الله تعرض لها صلى الله عليه وسلم قبل الذهاب قاجي cewa manzo Allah ya zo ya tare ta ya hana ta tafiya wa saddahu iyaha ya hana ta tafiya li'alla yaqa'a kada wannan abin ya faru aw taquma la al-hujja ko kuma ya zama ta da ganganci ya tare ta ya ga mata kar ta yi idan ta yi a san cewa tayi da ganganci don hujja ta tsaya a kanta ka ji wannan alusi ya ce baka taba jin wannan ba ila gairi zalika mimma la yakadu yuhsa kasratan irin ire-iren waɗannan suna da yawa ba za ka iya kidanye su ba saboda yawan su wal hasil yace a takaice annahu lam yablughna zuhuruhu sallallahu alaihi wasallam li ahadin ba mu taba jin wani daga cikin sahabbai ba li ahadin min sahabati wa ahli baiti ba mu taba jin wani sahabi ba ko wani daga cikin mutanen ahli baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare shi wa hum hum wanda kuma su a matsayi su ne ma ihtiyajihim ash-shadid lidhalika tare da irin tsananin matsanancin bukatar da suke da ita ne bayyana ya yanke musu wata takaddama ko ya wayar musu da kai ya kusan musu da wani duhu amma haka ba su faru ba sai bayan baya ya bayyana ga wani ya bayyana ga wani to shi ne wannan maganar alusi ce alusi yana karkata zuwa ga sufaci gidan su gina sufaye amma da ya dubi maganar ya ce kai wannan ba za ta yi ba wannan shi yake nuna maka bambanci wanda ya shiga bid'a amma kuma Allah ya ba shi ilimi to zai kafa kafa irin manya manya dika dika bid'a da zaka samu zaka samu yana guje musu ba zai yadda ba saboda abubuwa ne karara ga dalilai nan ta ko ina a ce kawai mutum ya zo ya dubiya kansa ya nutsa kansa kuma gashi Allah ya ba shi ilimi ya ba shi haske kawai ya kashe hasken ya dinga tafiya a cikin duhu yana taka kaya yana fada rami yana tuntube yana fasa baki yana fasa hanci ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi yasa abul abbas al-qurtubi yace ba wanda zai yarda da wannan sai wanda ya samu takuwa eh sai wanda aka samu hannu cikin sa abu na takwas wancan hadisi ne yake fasa ya rani fil yaqabati malamai sun yi bayanin abin da yake nufi ibnu battal malami ne na malikiya ya yi sharhin sayyid bukhari yace wannan abin da yake nunawa fasa rani fil yaqaba yana nuna wannan mafarkin nashi da ya mafarki ne da gaskiya matukar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka ya gan shi hakikatan kamar ya gan shi ne a farki ibnu hajar yake cewa abin da na fahimta daga wannan hadisi wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin bacci ko albishirinsa ya sani cewa wannan mafarki da ya yi gaskiya ne daga Allah ne ba mafarki ba ne daga shaidan sannan kuma wata ruwayar tana ƙara ƙarfafa haka saboda akwai ruwa da ta zo man ra'adi fil manami faqad ra'a al haqqa gaskiya ya gani ibn tin yake cewa al muradu man amana bihi fi hayatihi wa lam yarahu mutum ne ya yi imani da annabi sallallahu alaihi lokacin rayuwarsa amma bai taba ganin sa ba ya yi imani da shi amma bai taba ganin shi ba manzo Allah yana Madina shi kuma yana can wani gari li kaunihi la idin zaiban anhu saboda ba sa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa yakunu bi hadha mubashiran li kulli man amana bihi wa lam yarahu annahu da budda an yarahu fi yaqadati qabla mawti sai zama wannan bishara ce ake masa in yayi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tashi bishara ce Allah yake masa cewa ga kun manzo Allah ya bar duniya sai sun haɗu wasu malaman suka ce hadisin yana nuna wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci to wannan bishara ce ake masa a ranar ranar gobe kiyama zai ga annabi sallallahu alaihi kuma gani na kusanci akwai gani na gaba daya lokacin da za a tafi ana neman ceton a mashar kowa zai gan shi to amma wannan ana nufin gani na kusanci ya gan shi kuma ganin ya amfane shi wasu daga cikin malamai suka ce abinda hadisin yake nuna kenan wasu suka ce hadisin tamtil ne kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyin kwatantawa ne man ra'ahu fil manami fa ka'anna ma ra'ahu fil yaqama don haka ya zo a wasu ruwayo fa ka'anna ma ra'ani fil yaqama kamar a fili ya gani wato hukuncin duk sannan kuma cewa ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ko bayan barinsa duniya ka gan shi ido da ido wanda ya nuna kenan matsayin sahabbantaka ba zai kare ba ko ba haka ba tunda sahabi waye sahabi ba da ya gama Allah sallallahu alaihi wasallam yana da imani da shi ya mutu akan imanin to ashe kira na sahabbai ba za su ba su kare ba tunda za a yi ta ganin shi Eh, duk waɗannan da suka ce sun ganshi mai littafin nan kaga <laughs> ya zama sahabi ta zama sahabi ya za a yi ka yadda <laughs> wanda a ce sahabi ne <laughs> ai ba za ka yadda ba a ce a Najeriya nan a nan a nan a nan jihar Maiduguri a jihar Borno akwai sahabi yana da a kaga ba za mu yadda ba ba abin da za a ba mu yadda to amma wannan magana abin da take nuna kenan tunda sun yi da ce ka sayar da istima'i bi sayyidul wujudi haduwa suke yi akai akai kamar yadda aka faɗi sai da abubakar da umar suna yawan haduwa da manzo Allah akai akai shi ma haka to sannan abu na goma wanda shi ne na ƙarshe idan ka duba duk malaman hadisi da suka ruwaito wannan hadisi ka je ka duba littafan su babu wanda ya yi wa hadisin babi da cewa babu imkani ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaza babu ce babin da yake maganar yiwuwar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido bayan mutuwa babu wanda ya yi wa hadisin wannan matashiya wanda yake nuna maka duk waɗannan malaman su hankalin su bai tafi wannan wannan wannan tarkacen fahimta din ba hankalin su bai tafi nan ba ba su ɗauke shi da wannan ma'anar ba kaga ba za ka yi da'awar cewa dukkanin su ba san abin da suke ba ko ba su fahimci hadisin ba sai bayan shekara ɗaruruwa ruwa wasu za su su fahimci ai ana gare shi ne ƙara saboda haka wannan aƙida ƙila cewa take ba ta da kyau fahimta cewa take gurguwa gurɓatacciya kun ji dai malamai sun yi bayani akan rashin kyanta ba ko malaman na faɗa ba ma malaman saudiya ba ko ko ko dan taimiya na faɗi dan taimiya ko ibn Kayyim qayyim ko muhammad ibn abdul dan saboda kada wani ya faranta shi ai da ba wahabiya ne mai kiyama Allah shi ne yasa na ɗauko maka maganar waɗanda suke baka isa ka jefe su da wannan ba abul abbas al-qurtubi ya kace da shi kace wa al-qurtubi shi ma ba wabe ne gashi ya ce duk ma wanda ya da wannan tababbe ne za ka ɗauki alusi shi ba alusi sufi ne ma amma ya kaje da ya koro hujjoji wasu hujjojin da muka faɗa kaga duk ya kawo su shi ba irin magana cewa sahabbai sun buƙaci ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ana ganin shi din da sun gani duk ya koro wannan yace in banda waɗannan abin da ake jingina waɗannan arbabul al-ahwal ce ba mu ba taba jin wannan cikin sahabbai ba to wannan ita ce wannan shine batu na gaskiya a duk irin matsaloli irin waɗannan waɗanda aka yi ta ce ku ce akan su ko ake ta yaya su duk sanda munasaba ta zo haka za mu warware su bi iznillahi an faɗi hujjoji da ba za su bar wa mai jayayya wata kafa ba ya yi jayayya ba na ga akwai wani wata jayayya da mutum kuma zai iya yi bayan wannan bayanan ko akwai wani duk akwai ya zo kafin a tashi ai yi wannan magana wanda ka ji kamar talabijin ne ka shi a nan ka shi a can to kaga aka koma ana faɗar talabijin kaga <laughs> abu ya lalace mu muna maganar muna maganar kitabu wa sunna sahabbai kazo kana maganar talabijin kaga abu ya rikici da talabijin zaka tabbatar mun da da abinda sahabbai ba su gani ba su abinda da talabijin zaka tabbatar mun da wannan yanzu kai din nan sai ka je talabijin din ta dauke ka a ganka ko haka kawai sai ka bullo a talabijin ba dauke ka ba to mu daukan muke muke inkari ma ba wani wanda ya dauke shi ba zai mu ganshi sai ka tabbatar mana cewa an dauke shi din kamar talabijin shi yasa muke ganin sa sai ka tabbatar mana da wannan sunna a alqur'ani ko hadisi sannan mu zo mu yi magana talabijin din amma kawai ina gida a kwance ba wata kyamara da ta dalla ni kawai sai a dinga ganin a talabijin saboda haka ai sai ka tabbatar da asali tushen abu sannan kuma za ka yi gidi a kansa amma ka zo kana gidi akan ruwa ta ai kamar talabijin ne yanzu da talabijin gashi nan ka ganshi a gidanka wancan ma ya gani duk abu ɗaya kuke gani to waye ya dauko shi har ka ganshi a talabijin mu ba mu yarda da cewa aslan ita asalin matsalar cewa ya yiwu a ganshi ya kazata ba sai na yarda da wannan ba in na yarda da wannan ne sannan ka kuma kawar min da wata shubha ta cewa ai ina da kuma shubha ya wancan zai ganshi wancan zai to ni ban yarda da tushen maganar ba ita ce nake jayayya a kanta ita ce kuma nake buƙatar ka kawo mun hujja da za ta tabbatar da wannan da wannan abu ne na na gaibi ba zai tabbatar har kawai da shaci faɗi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu ganewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين